kana kuma tinubu a ranar laraba dai bayan ya halarci jana'izar soji guda goma sha bakwai da a kashe a kuma jihar neja delta ya ga matansu kuma masu ciki da kuma yara ƙananu ya ƙara cewa soyayya al'umma tana hannunku ku yi wa ƙasar mu addu'o'i ku bai wa yaran mu ilimi da kuma tarbiyya wa'azin da muke yi wa mutane a coci da kuma masallatai suna da muhimmanci a cika kada ku la'anci al'ummar ku wannan ita ce kasar kar a yi Allah waje da ita a cikin wa'azi kada ku zagi kasar nan shugabanni na nufin kawo sauyi a cewar wannan shugaba ba shine abin da ya kamata a dinga yi ba ya ce wannan ba laifi ba ne ba amma ku bari sai zaɓe na gaba sai ku sauya shi amma ku daina la'antar ƙasar nan ya ce kar ku zargi Najeriya wannan kyakkyawar ƙasa ce shugaban ya nusar da su maimancin sauya a gidan mutane ta hanyar cusa musu kishin ƙasa da kuma tsura su a hanya wadda ta dace tinubu ya buƙaci shugabannin addinai da su kasance masu adalci wajen sukar masu riƙe da mukamin siyasa kazalika a gefe guda kuma tinubu ya jaddada wa shugabannin aniyarsa ta magance ɗumbin matsalolin da ke fuskantar ƙasar nan Shugaban Tinubu ya kuma buƙaci shugabannin gargajiya da na addinai da su kulla alaƙa mai ƙarfi da gwamnati domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addaci da sauran laifuka a ƙasar nan. Taron buɗe baki ya samu halartar sarakunan gargajiya daga arewaci da kuma kudancin Najeriya kamar yadda yake gudanarwa a cikin wannan watan na Ramadana. kadale kuma da kace da yake akan cewa kamata su ci gaba da awon da suka dace ba su tsaya wasu abubuwa na ɓata gari ba to tun bayan da hukumar jin daɗin zan ta ƙasa kuma nakon ta buƙaci kowane maniyaci ya ƙara kusan naira miliyan biyu ake ta tsotsan tsamiya a ƙasar nan dalilin da tuni wasu maniyatan suka fara neman a dawo musu da su tun da a cewarsu ba su da kuɗin da su iya cikawa domin su je wannan abu sai da kuma gidan jaridar ta daily trust ta rawaito cewa nakon ta sauya ta sanya wa'adin ranar 28 ga watan maris a matsayin ranar ƙarshe ga masu halin ciko waɗanda kuɗaɗen za su cika sai dai tun kafin wannan rana gwamnoni wasu jihohi suka bayyana cewa su tallafa wa maniyatan ta wani kaso na kuɗin da aka ce za su ƙara jihar kogi kano kebbi ogun da kuma sokoto na da ga cikin jihohin da gwamnoninsu suka sha alwahin taimakawa maniyatan domin cika burinsu na sauke farali ha kuma wani bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta wayar naira biliyan casa'in domin tallafa maniyatan najeriya dalili kenan da ƙarin da maniyatan za su yi bai haura wanda aka na ce za a yi ba wata majiya ta buƙaci a sake sunanta ta ce ba dan tallafin gwamnatin tarayya ba da kowane maneti da sai ya cika naira tiriliyan uku da ɗigo ɗari biyar a yanzu dai an buƙaci kowane maneti da cika naira miliyan ɗaya ɗigo tara sakamakon hawa farashin dala da kuma karyewar darajar naira wata majiya mai tushe daga nakon ta ce da tallafin da gwamnatin najeriya ta bayar ya kai naira biliyan 230 da ba za a buƙaci ƙarin ko sushi daga wajen maniyatan ba gwamnatin ta bayyana cewa dai ta bayar da tallafi ne tun a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 2024 yayin kaddamar da shirye-shirye sai da kuma da ya ƙarshe an yi kira akan cewa bai kamata a tsaya ana zuba idanuwa ba to ma sauran mu an nemi kawo muku ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar kuwa na ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma masu mun gode